babu sauƙi babu nasiha ga marar nasiha babu sauƙi ba nasiha ga kashe al'umma mai sata shanu mai da garuruwa gwamna ya ba da lokaci na a zo a yi sulhu sun yi biris da wannan kira da mai girma gwamna ya kusan shekaru biyu da suka wuce yanzu kuma an rufe kohar tuba ina kira ga duk wani wanda adda hannu ga ta'addanci a jihar zamfara da mai daure ma ta'addanci gindi a jihar zamfara da masu goya musu baya da masu kai musu abinci da masu sai da musu shanu da masu sai musu da makamai masu sai musu kwaya da masu sai da babura da malamansu na cibbo to su tattara nasu da nasu su bar jihar zamfara domin kwanakin su kidayu ne kuma insha Allah da izinin Allah nan da 'yan lokuta kaɗan za mu tabbatar da cewa jihar zamfara duk wani ɗan ta'adda a cikin jihar zamfara mun kakkaɓe shi mun shahe shi ina kira ga al'ummarmu na jihar zamfara kuma yadda doka ta tanada ta yadda ake a samu makamai da jami'o'in tsare tsaro kiran da gwamna ya yi kowa ya tanadi makami makamin shi su tsare yankunansu domin karancin ma'aikata da muke da su jami'an tsaro da muke da su ina kira ga mutanen ƙasar gada su sani in informa maƙiyanmu ne shekaran jiya kwamishinan 'yan sanda yana mitin da 'yan garin mada amma duk abin da an ka tattauna nan wajen aka sake buga a gaya ma bandit to ku sani cewa informa maƙiyanmu ne duk inda an ka informa in ya tabbata informa ne mai bada bayanan sirri ga 'yan ta'adda ku kashe shi kaɗan domin ya zama guba ya da ma bandit waɗanda ke bada bayanan sirri idan an tabbatar ba da ganganci ba In infoma ne a kashe shege kuma a kone shege ba abin da za a yi kasar ga saboda muna kira ga mutane da a ci gaba da yi wannan gwamnati addu'a a ci gaba da yi gwamnati fata alheri kuma ku sani gwamna ba makinku ba ne masoyinku ne wannan abu yana hana gwamna walwala yana hana gwamna bacci yana hana shi sakewa domin kowa ya sai yana iya kokarinsa amma ana tuƙa ana warwarewa sau haka mu muna tare shi ɗari bisa ɗari duk wani azzalumi duk wani ɗan ta'adda komi matsayin shi ko jami'in tsaro ko ɗan banga ko ɗan sa kai ko basarake ko wani irin matsayi ko ɗan siyasa yake da hannu cikin ta'addanci ni a kwamitin da nake shugabanci to na ba da jini na na ba da rayuwata wallahi tallahi sai an hukunta shi sai na tsaye an hukunta shi ko ɗana yake da hannu cikin wannan ta'addanci wallahi tallahi ba zai mashi lamuni ba so haka ba sani ba sabo no retreat no surrender no shaking no vibration wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala